Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 31 25 shida Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da kuma dalol dukkaninsu a zangon FM. sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum barkan mu da yau ranar asabar 19 ga watan mayun shekara ta 2018 ni ne sarfil hashin gumel tare da giras alheri abdu da sauran abokan aiki ke ban cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai to sarfilu jami'a jihar texas sun tuhumi wani dan shekaru 17 da kisan kai a harin kan mai uwa da wabi da ya kai a da ya sanadin kashe mutane goma a makarantar sakandare ta san hukumar zaben ƙasar iraki ta tabbatar da cewa ƙungiyar haɗaka da ɗan shugaban ɗan shiya ke jagoranta ita ta sami galaba ko kuma ta lashe mafiya kuri'un a zaben da aka gudanar a ƙasar iraki kana yau aka ɗaurawa yariman birtaniya hari da mega makel aure a birnin london kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku cewa an ɗaura auren yarima harry da megan a masarautar birtaniya duk roƙen da ake yi na gidan sarauta na nan garin hmm. ba a yi taro kamar wanda aka yi a wannan na auren prince harry ba a jihar nasarawa kuma hukumar tsaron farin kaya ta civil defense ce ta samu nasarar kama wasu masu manyan laifuka a jihar to ganin abin da ya faru a toto shi yasa ba mu barin don mu gani shi da makami mu kyale shi akwai yan fashi da makami guda biyu da muka kama su sannan akwai wanda muka kama akan lalata dukiyar gwamnati Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana ashirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel amma duk waɗannan fa sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. jami'ai a jihar texas sun tuhumi wani dan shekaru goma sha bakwai da kisan kai a harin kan mai uwa da wabi da ya kashe mutane goma a makarantar sakandare ta san fe da ke jihar texas ɗaliban makarantar sun ce ɗan bindigan da jami'an tsaro suka bayyana da suna demetrius pagotzis ɗalibin makaranta da yake ajin kusa da ƙarshe na gama makaranta ya buɗe wuta da misalin karfe 8 da safe jiya juma'a a makarantar sakandaren gwamnan jihar texas greg abbott ya ce 'yan sanda sun gano ababen fashewa da irin kwalbar da ake amfani da ita wajen tarwatsa wuta a gidan maharin da kuma cikin wata mota da aka ajiye kusa da makarantar sakandaren da aka kai harin an kuma tsinci waɗansu ababen fashe-fashe a harabar makarantar abbott ya ce mutumin wanda ake tuhuma da aikata kisan kai da yanzu haka yake hannun hukuma da farko ya yi niyyar kashe kansa bayan da ya kai harin sai dai da aka kama shi ya shaida hukumomi cewa ba shi da karfin halin kashe kansa gwamnan ya ce an yi amfani da bindigogi biyu wajen kai harin da suka hada da bindiga irin ta wato mafarauta da kuma wata karamar bindiga mallaka mahaifinsa sai dai babu tabbacin ko mahaifin nasa yana sane da ya ɗauki bindigogin ya bayyana harin a matsayin mafi muni a tarihin harbe-harbe a makarantun jihar texas Hukumar zaben ƙasar Iraki ta bayyana yau Asabar cewa ƙungiyar da fitaccen malamin nan ɗan shiya Muktada al-Sadar ke jagoranta wanda ya ja daga da dakarun Amurka lokacin yakin Iraki ya lashe galibin kujerun majalisar dokokin ƙasar. Haɗakar ƙungiyar al-Sadar da ke hankoran garan Bawul da tsohuwar jam'iyyar kwaminisanci ta ƙasar Iraki da ake kira Surani kudish ta lashe kujeru 54. Haɗakar ƙungiyar da ke ikirarin nasara da ake kira Conquest Alliance ta zo ta biyu da kujeru 47 sai kuma kungiyar da prime minister hadi al-abadi ke jagoranta ta zo ta uku da kujeru 42 al-sada bai tsaya takarar majalisa ba kuma ba zai iya zama prime minister ba sai dai a matsayinsa na shugaban haɗakar kungiyar siyasar zai taka rawar gani a shawarwarin siyasa da za a tsayar da suka haɗa da kafa gwamnati a iraki an jirkita fitar da sakamakon zaben ne da aka gudanar ranar goma sha biyu ga watan mayu domin tantance ko na'urar da aka yi amfani da ita wajen gudanar da zaben tana da matsala sakataren ma'aikatar tsaron amurka jim mattis ya faɗa farkon makon nan cewa amurka tana goyon bayan wanda al'umma iraki ta zaɓa duk da cewa an yi mamakin lashe zaben da ƙungiyar da sada ke jagoranta ta yi an ɗaura wa yariman burtaniya hari da mega makil aure yau a garin windsor da ke bayan garin birnin london yarima charles mahaifin hari ya kama hannun amaryar ya raka ta zuwa inda za a ɗaura masa auren tsohuwar 'yar wasan finafinan finan ba amurkan tun farko ta ba da tabbacin cewa mahaifinta ba zai halarci bikin ba sabili da rashin lafiya da yake fama da shi yan kwanaki bayan da aka rika bayanan kila wakala akan ko zai je halarci auren ko kuma babu mutane sun yi da fifi zuwa garin mai ɗimbin tarihi yayin da masu fata alheri suka yi ta ƙoƙarin yin ido hudu da amarya da angon dubban jami'an 'yan sanda sun gudanar da ayyukan tsaro mafi girma a cikin shekarun nan da aka biya da kuɗin gwamnati abin da waɗanda suke adawa da masarautar suka yi ta kushewa masu goyon baya kuma sun ba da hujjar cewa yana yiwuwa baƙi da waɗanda za su kalli bikin a manyan akwatunan talabijin da za a kakkafa a duk faɗin ƙasar za su kashe kuɗi a wannan ranar. mutane 600 ne aka gayyata su halarci bikin galibi waɗanda suke da alaƙa da ma'auratan an kuma gayyaci waɗansu mutane 2,500 su shiga harabar ma'aik wato majami'ar da aka ɗaura auren domin ganin shiga da kuma fitar ango da amarya muna da ƙarin bayani bayan labarai to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an tabbatar da samun waɗansu ƙarin mutane uku ɗauke da ƙwayar cutar ebola a demokaradiyyar jamhuriyar congo bisa ga cewar ministan lafiya na ƙasar ministan lafiya ole olunga ya faɗa jiya juma'a da yamma cewa an sami waɗansu sababbin kamuwa da cutar mai kisa a birnin bandaka mai yawan mutane miliyan ɗaya inda aka sami wani ɗauke da cutar kwanaki mutane 43 sun kamu da zazzabin mai zafi da ke haifar da zubar jini a yankin inda aka tabbatar goma sha bakwai daga cikinsu suna ɗauke da cutar ta ebola ana kuma tsammani 21 daga cikinsu sun kamu da cutar ne yayin da ake kyautar zaton mutane biyar sun kamu da cutar inji elungu hukumar lafiya ta duniya ta ki ayyana barkewar cuta a matsayin wani lamarin da ke buƙatar agajin ƙasa da ƙasa na gaggawa sai dai ta ce hadarin ya wato akwai hadarin yiwuwar bazuwar cutar a kasar kana kuma hukumar ta bayyana cewa mai yiwuwa ne cutar ta bazu zuwa kasashe tara da ke makwabta sai dai ta ce babu bukatar kafa dokar kayyade zirga-zirga a yankin. labaran duniya ku saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc Madalla, kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya a yau ne aka ɗaura auren Yarima Heri da Megan a masarautar Birtaniya, wanda hakan ya sa nazanta da malama Lydia Ango wata mazauniyar birnin London, inda na fara tambayar ta yadda ta ga bikin wato yadda bikin wakana. Lallai kan ina duk auren da ake na gidan sarauta na nan garin mm. ba a yi taro kamar wanda aka yi a wannan na auren prince harry ba prince harry mutane na son shi kwarai da gaske kamar yadda suka so mahaifinsa mutane sun taru da yawa ma wannan aure mm. wasu sun zo tun satin da ya wuce suna kwance a waje kuma mun gode allah dai allah ya bamu weda mai kyau mm. a ruwan sama so mutane sun zazzauna a kan titi don su ga aure. Hmm. To kamar yadda yake akwai wani abu da ba a saba gani ba cewar tana da launin bakar fata ita amaryar kuma ga shi gidan sarauta. To ya mutane suka karɓe ta kuma da shi ya tura London suka karɓe ta a wannan biki da aka yi. To dan mutane suna son shi hari din. Hmm. Kuma da yake shi mai son mutane ne, mutane sun karbi wannan auren sosai. ba wani ban ga wani da ya magana wanda bai da kyau kan zancen auren ba ko yanzu haka ma ina wurin aiki ne inda nake aiki muna aiki da tsofaffi muna kan taimake su da kaman aikin benefit da saura mm. to mun bude yau wurin wurin aiki mun kira mutane sun zo mu ma mun yi namu bikin aure din yanzu haka ma ina wurin ba mu kare ba wato kukan kuna gudanar da naku dan kware-kware biki kenan don taya su murna Mm. kwarai daga duk kuma ne yawancin mutanen yanzu haka ma kila ba za ka ji bane suna nan suna rawa ma wannan bikin to ya lamarin tsaro yake da aka saka a london baki daya akwai wani matakai da aka dauka don kare lafiyar kowa da kowa da ke gurin to lallai kan sun yi sun yi kokari don an ce sun kashe wajen miliyan dubu talatin don security ma garin wato saboda tsaro eh don tsaron in ka duba in ka ko in ka dubi television ma a garin Windsor din da inda aka yi aure za ka ga duk mutane suna nan suna duba don tsaron mutane don ka samu wani abu bai samani za a samu wani damuwa ba. To Malama Lidiya Ango kenan wata mazauniyar birnin London. To daga London sai mun nufi Najeriya inda a jihar nasara hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense ta samu nasarar kama wasu masu manyan laifuka a jihar. Ga rahoton Zainab Babaji. Hukumar tsaron farin kaya wato Civil Defense a jihar Nasarawa ta yi nasarar cafke wasu mutane da ke tafka manyan laifuka a jihar ciki har da wasu da bindigogi a yankin karamar hukumar Toto da ake rikici. Shugaban hukumar Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari ya ce sun sami nasarar ne biyo bayan bayanan sirri da suka samu daga jami'ansu. Akwai mutum biyu da muka kama su da bindigogi guda biyu. Ɗaya bindiga ce wadda ake yin ta ta gida amma tana amfani da alburasai na gwamnati. Ɗaya kuma irin bindiga nan ta toka. To ganin abin da ya faru a Toto shi yasa ba mu barin don mu gani shi da makami mu kyale shi. Akwai 'yan fashi da makami guda biyu da muka kama su. Sannan akwai wanda muka kama akan lalata dukiyar gwamnati muna da wani tsohon ɗan iska wanda ya ta dukan wata mace ba mu san dalili ba ai zubda ta ƙasa muna gama binciken nan a yau dinan duk gaba ɗaya mu kai su gaban kuliyar ta samu wasu daga cikin waɗanda aka kama da bindigogin sun yi bayanin irin laifin da aka kama su da shi eh, sun kama ni da local pistol an kama da doka ne dokan bindiga na fito kiwo na yana same shi kusa da hanya an yar da shi ne a ma bashi da kiwo bai na dauka ina duba shi ka polis ya iso Shi ne sun kira ni siya na gani ban iya na siya bai na gudu na gudu sun bi ni sun kama ni daga can yankin da ake rikici tsakanin kabilar basa da ibira karamar hukumar toto kuwa mai magana da yawun yan kabilar ta basa usman gimba ya ce babban bukatar su ita ce su samu masarauta da za ta dakile duk wani rikici tun kafin ya kai ga rasa rayuka da dukiyoyi to su suna da sarauta guda biyu mu ko daya wanda yana kasa ba a cewa lazim wannan sarauta ba wannan abu yana damun al'umman ba sa sosai ba sa a duk lokacin da suna da matsala za su je gurin sarkin su a duk lokacin da aka samu matsala a kasan nan sarakuna guda uku nan za su zauna a round table ba za su yarda maganar na ta kai sama ba har ta zai zuwa da crisis ba to abin yana damu al'umman ba sa abubuwan basa kuma suna biyayya ga gwamnati suna biyayya ga kowa to shi da muna kira almakura ba tare da bata lokaci ba ya da wannan sarauta idan ana so zaman lafiya a gurin a yi kokari a bada wannan sarauta na turkucin da. Shi ko Alhaji Ilyasu Awodi mai magana da yawun kabilar Ibira ya ce. Abin da ake yi abun ba matsayin ba a wajen Ibira yake ba wani su ba su shi ne. su suke gani kamar gwamnati ba ta ba su ɗan gudunma wanda za ba su masarauta. Da masarautar na kuma inda suke so a ba su ba kasan su gani wannan wurin ma ba gare su bane ba. Wanda ake kira su nan ne an jima tun lokacin gwamnati Allah da ne kake cece shakan sura tana da cikakken nufi a zauna a tabbata an zama lafiya. amma ba su zo a sa fashi a kwace garin zuwa ba su da yake ruwa, ka kaga ba su zama wani a Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya yi alkawarin ziyartar yankin don samun waraka kan rikicin. Abin jira a gani dai shine matakin da gwamnatin jihar Nasarawa za ta ɗauka wajen daidaita wannan takaddama. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Tafiya ba To madalla gaida Zainab Babaji. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogon mana cewa karfe goma sha ɗaya da minti kusan goma sha biyar na safe. Ga shirin na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Aishiru Lawal na goma da Garba Sabiola da Sile Sile. kan maita da kuma ansar tambayar idi kallonmu bauchi kan rubutun ajami. To bari mu fara da tambayar su ashiru kan maita. Idan masu tambayar na saurare, ga shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da amsar da ya bayar ga irin wannan tambaya da aka taɓa yi wani lokaci can baya. To alhamdulillahi uh, to maita dai kamar yadda bahaushe ya ɗauka wani abu ne wanda yake kamar uh, na sirri ko kuma na wani abu wanda yake ɓoyayye wadda wasu mutane suka keɓu da shi ta yadda idan suna neman cutar da wani ta hanyar wannan sirrin wanda su kaɗai suka sani to sai su yi amfani da shi wajen janye kurwarsa ko kuma cutar da shi har ma ya kai ga halakar da shi. to amma maitar sai aka kasa ta kashi-kashi akwai maita wacce take ta ainihin wato ah, gargajiya kamar yadda kowa ya ɗauka idan ka ga mutane waɗanda suke ah, wanda ake zargi da wannan ɗabi'ar ta maita za ka gansu da wuta wato ɗaya kenan daga cikin alamominsu kuma suna amfani da wasu abubuwa na cutarwa irin ah, kwari kamar su zanzaro da makamantansu wanda suke cutar da ainihin wanda suke nema su cutar da shi har ma a ce wane ko mai ya wacce ko mayewa ne ya danne ko ya kama kurwan wannan da ake zargi ta hanyar ainihin wato hana shi sukuni har ma ya zamana ya yi ta rashin lafiya a rasa gano mai ke damunsa sai dai a samu wasu masu magani na gargajiya su gano cewa ai wannan maye ne ya kama shi kuma yawancin maitan akan zargi wasu ne yawanci za ka iske ko tsofaffi marasa galihu ko kuma wata kabila ko kuma wasu dangi daga cikin gari ko unguwa sai a ce waɗannan su mayu ne wannan wani abu ne wanda yake a ɓangaren gargajiya kenan sannan sai aka waye gari an sabunta wannan tsafin ko kuma sihirin ta hanyar zamani wato abin da ya shafi a ƙungiyoyi na asirrai da yadda ake amfani da ƙananan yara ko a yi amfani da mata ko a yi amfani da wasu wajen ba ma wanda ake nema a cutar da shi ko a sashi a cikin kungiyar ko kuma a kashe shi ko a ainihin salwantar da wani sashe daga cikin rayuwarsa ta hanyar bashi nama ko a makarantun yara ko kuma a guraren taruka ko ta hanyar ba da minti ko cakulat da dai makamantansu to duk waɗannan a wasu abubuwa ne waɗanda suke na tsafe-tsafe da kuma asirrai waɗanda mugayen mutane suke amfani da wannan damar tare da mugayen aljanu waɗanda suke cutar da mutane wanda dama tuni an riga an san akwai irin waɗannan oh. ko da a musulunci ne. Yau wato shi mai tambayar yana kuma son ya san yadda al'amarin ike a addinin musulunci. To addinin musulunci da farko dai tukuna musulunci bai kawo bayani kai tsaye akan irin waɗannan da muka yi bayanin su waɗanda suke mayu na matsafa ko masu wuta da sauransu ba abinda musulunci ya bayani shine ainu wato kambun baka shi kambun baka wani abu ne wanda yake kamar haka wasu mutane ne a cikin al'umma Allah ya ke su da wata irin baiwa ko wata irin halitta waɗanda ke idanuwansu cewa misali da sun dabba ko garken shanu ko tumaki in abin ya faranta musu rai ya ba su sha'awa to in ba su yi addu'a mai kyau ba tana yiwuwa abin ya cutu ko kuma idan suka ga amfanin gona ya banya ta yi kyau abin ya ba su sha'awa har suka yi wata magana a kai in ba su yi addu'a ba to tana iya yiwuwa abin ya samu cutuwa ko ya lalace ko kuma in suka ga mutum ko mace ko namiji waɗanda suka burge su suka ba su sha'awa matukar sun yi wata magana waɗanda ba su yi maganganun waɗanda suke na addu'o'in alkhairi a kai ba to yawanci za ka ga abin bisa wannan abin da suke da shi a jikinsu wato za abin zai iya cutuwa sannan kuma yawanci su ba wani mutum ne ko kuma wasu mutane waɗanda aka keɓewa cewa su ne mayun ba a'a wani ma yana da wannan baiwar kuma abin yana jikinsa amma bai san shi yana da wannan ba don haka shi yasa ake wa al'amarin bugun ko kuma cinikin goro gaba ɗaya cewa duk mutumin da ya ga wani abin da ya burge shi mutum ne dan uwansa a cikin mutanen kuma mace ce ko namiji yaro ne ko babba dabbobi ne amfanin gona ne wata kaddara ce ko kuma wani mallaka ne to duk wanda ya gani ya yi addu'an alkhairi tana yiwa watakila bai san ko shi yana da irin wannan abun ba wanda in ya gani bai yi addu'an kwarai ba abin zai iya cutuwa da haka shi mai tambaya abin da musulunci yake magana a kai shine wato akwai irin waɗannan mutane waɗanda suke da irin wannan baiwa wanda kuma ba wai yanzu bane tuntuni ne sannan kuma a gargajiyance wanda ba addini ba akwai waɗanda suka mai da abin tsafi ko kuma shiga wasu ƙungiyoyi don cutar da wasu mutane ko don mallakan wata dukiya ko don ainihin samun wani matsayi da makamantansu to duk irin waɗannan suna nan amma addinin musulunci a kullum yana karantar da mu kada a keɓe wata tsohuwa don ba ta da gata ko wani tsoho don bai da gata ko kuma wani mutumin da ake tsoronsa ba a taɓa gani ya cutar da wani ba amma saboda ƙyashi ko ƙyama a ce ai wannan maye ne ko waccan mai ya ce ko kuma a ware wata ƙabila a ce waɗannan ƙabilun mayu ne a'a kamar yadda na faɗa akwai waɗanda suke amfani da wasu abubuwa don cutar da al'umma ko don samun wata ɗaukaka kuma ba sa iya samun ɗaukakar sai sun shiga wasu ƙungiyoyi ko kuma sun haɗa kai da wasu waɗanda suke masu cutar da bayan Allah ne ko da ba mutane ba ne to idan aka yi wannan su ne bahaushe ke kiransu maye ko kuma mayu to su irin waɗannan matsayinsu daban shi kuma musulunci ga abin da ya bayani a kai dangane da abin da ya shafi waɗannan ainihin ainihin su kuma suna nan daban saboda haka a tsarin musulunci na bayani da kuma sani akan maita ko mayu shi daban waɗannan kuma na gargajiya kamar yadda ya bayani su masu daban amma dukkan su gaba ɗaya a matsayin mutum wanda Allah ya halicce shi ba su da wani tasiri da za su iya cutarwa ko kashewa ko rayawa sai abin da Allah ya so ko da mutum ya kamu da wata cuta aka ce maye ne to ya ɗauka cewa mayan bai sai kashe shi ba Allah ne ya kashe shi da wannan sai kaga Allah ya kawo shi sauki kuma mayun wato za su ba za su yi wani tasiri ba a duk da dai filin namu takaitacce ne na tambayoyi amma akwai abubuwa da suka faru wanda wasu bayan Allah sun tafi wani ƙauye to suna dawowa cikin dare kamar karfe ɗaya na dare a cikin wani rafi ga kwazazzabo na duwatsu da sauransu sai suka hangi irin wancan wutar ta mayu da ake faɗi to yara ne matasa suna hangen wannan wutan da suka yi to shi wannan mai wutan sai yana bin su tarbakin yana watsewa yana bin waɗannan yaran to Allah ya sa yaran ba su karaya ba ba su tsorata ba sai su ma suka yi wa kansa suna Allahu akbar suna gudu suna bin shi karshe dai abun yana gudu kamar yadda dai zaka ji mutum yana gudu gudun kira to shi ma haka yi to kaga abin da nake nufin in kawo anan shine yadda da abun ma yakan yi tasiri akan wanda ya da shi don haka ko da akwai shi ba mu yi imani da shi cewa ya isa cutar ko ya halaka wani ba Allah shi ke shi ke rayawa kuma babu wani wanda zai tasiri wajen cutar da wani in ba ya samu nasara daga wajen ubangiji ba in ko ka tsare dokokin Allah Allah zai tsare ka daga dukkan sharrin wani wanda ma kake zargi ko maye ne kowane iri ne shi tare da fatan Allah ya tsare mu gaba ɗaya kuma ya ganar da wanda ba su gane ba wajen shiga kungiyoyi don cutar da wasu bayan Allah har ma su salantar da rayuwarsu. Yanzu sai kuma ansar tambayar Idi mu kan ajami Ita ma wannan tambayar mun ansa ta kwanan baya kamar haka. Ajami ko ajamiya kalma ce ta larabci wadda ke nufin baƙo ko bare ko kuma abinda ko wanda ba larabe ba. Sannu a hankali ta samu faɗaɗaɗɗiyar ma'ana ta abinda ba cikakken larabci ko ba larabe ba. Don haka da aka bullo da dabarar amfani da haruffan larabci wajen rubutu a wasu harsunan Afirka, musamman ma Hausa da Swahili. sai aka sa ma irin wannan tsarin rubutu suna ajimi wato kamar a ce ba cikakken tsarin rubutun larabci ba shi dai tsarin rubutun ajimi ya samo asali ne bayan isowar addinin islama ƙasashen afirka hasali ma tun a farkon ƙarni na sha biyar aka fara amfani da ajami wajen rubuta kalmomin hausa to sai dai matsalar ajimi ita ce rashin cikakken tsari na bai ɗaya wannan matsala ta rashin ka'idar bai ɗaya ta rubutun ajami ta sa sanu a hankali ana rage amfani da ajamin musamman ma bayan isowar turawan mulkin mallaka lokacin da su turawan da cibiyoyin mulki suka shiga amfani da haruffan nasara wanda kuma ake kira haruffan latin sai dai duk da haka har yanzu akan samu masu amfani da ajamin jifa-jifa. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu ke turo mana ta hanyar imel. To saƙonmu na farko a yau cewa murya Amurka ku bana dama na ta yari Harry da amaryarsa murnar ɗaurin aurensu da ake gudanarwa yau Asabar a birnin London. Muna fatan za a yi biki lafiya Allah ba da zaman lafiya saƙo daga Yusuf M Ramadan mai gombawa daga jihar Gomben Najeriya. sai kuma saƙon da ya fito daga shehu adamu da jau da ke cewa 'yan kasuwa ku yi wa allah kar ku kara farashin kayayyakin ku ku bar su yadda suke idan har ba za ku iya ragewa ba domin masu ƙaramin ƙarfi su ma su samu zarafin sayi a wannan lokaci na azumin watan ramadan duk wanda ya ji kan wani shi ma dai allah zai ji kansa sai kuma saƙonmu na gaba da ya fara da sallama ke cewa muna fatan allah ya sa rundunar sojojin najeriya ta samu nasarar kawo shawo kan matsalar zub da jini jama'a da 'yan bindiga ke yi a wasu jihohin najeriya a matakin da take ɗauka na kawo ƙarshen kisan jama'a ba waɗanda ba su ji ba su gani ba a ƙasar saƙo daga mansur babauro na faɗa sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa nasarar da rundunar sojojin najeriya suka ce sun yi na kawar da wasu 'yan ina da kisan kai al'umma a jihohin zamfara da kaduna abin farin ciki ne matuƙa muna ƙara yi muku addu'ar Allah ya baku nasarar kawar da sauran 'yan ta'addar da suka addabi sauran jihohin Najeriya musamman ma Barna da Yobe. Amin sako daga isu Dila Faki. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa muna jinjina gwamnatin tarayya bisa ƙaddamar da shirin fara aikin kwantagora zuwa ya wuri Muna fatan Allah ya sa a kammala cikin nasarori. Sako daga babba Haruna Bajoga garkuwar ƙungiyar muryar talaka. sai kuma saƙon shi ma saƙon na gaba cewa ya Allah ya sa kaɗa ƙuri'ar aikawa da jami'ai na musamman na majalisar ɗinkin duniya da za a yi don bincike kan laifukan yaƙi zuwa Gaza don tabbatar da zargin da ake wa Isra'ila kan cin zarafin Falastinawa wato a yayin lokacin da suke zanga-zanga ya yi tasiri muna fatan jami'ai na musamman za su yi aiki su da Allah saƙo daga Osaina Alhaji Umar Fu'eba Gashuwa. Saƙonmu na ƙarshe a yau cewa ina yi wa al'ummar musulmin duniya barka da shigar wata mai albarka na azumi da fatan malamai masu wa'azi za su yi kira ga masu hannu da shuni akan su taimakawa masu ƙaramin ƙarfi. Saƙo daga sada Sa'i da Daura. To mun gode da waɗanda suka samu damar aiko mana da saƙonnin sai a ci gaba da aikowa. mu kuma za mu ci gaba da karantawa to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. waɗansu jerin fashe-fashe sun kashe akalla farin kaya takwas suka kuma raunata sama da arba'in a gabashin afghanistan kamar yadda hukumomin lardin suka shaida wa murya amurka kakakin lardin nangahar da ke gabashi ya shaida murya amurka cewa fashe-fashen sun auku ne a jalalabad da dare a filin wasan kirket lokacin ana cikin wasa ya ce dukan fashe-fashen uku sun auku ne a cikin filin wasan da misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na dare agogon ƙasar daga cikin waɗanda suka mutu akwai hayatula zahir kamawal babban jami'in shirya gasar cin kofin na ramadan wani sabon rukunin gasa da aka shirya gudanarwa a lokacin watan azumin ramadan kawo yanzu dai hukumomi ba su tabbatar da irin fashe-fashen ba sai dai sun ce 'yan sanda suna can suna gudanar da bincike babu kuma kungiyar da ta ɗauki alhakin har-haren bom ɗin sai dai hukumomi suna zaton kungiyar is ke da alhakin kai harin an tabbatar da samun waɗansu mutane uku ɗauke da ƙwayar cutar ebola a demokuraɗiyya jamhuriyar congo bisa ga cewar ministan lafiya na ƙasar to madalla masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yanzu a madadin Giras Alheri Abdu da ta gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Voitek da aka fi sani da zanga-zanga. Nisar sarfil hashin kuma ke cewa sai mun sake da da karfe tara da rabi na dare a Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi a gogon Ghana. Salamu alaikum.